Yawon bude ido a ƙasar Nijar 'yan shekarun bayan nan na bisa tangarɗa. Dalilai da dama ke gitawa ga salwanta zowar 'yan bude ido a ƙasar Nijar yankunan da suka yi fifito. Fannin yawon bude ido na fuskantar rashin kwanciyar hankali. Misali a Agadez da albarkatunta na Sahara yankin Tilaberi mai albarkatu a kogin Isarsa. Marsadu Sumaila, daraktan ma'aikatar yawon bude ido na yankin Tilaberi ya sa ƙaimi ga cikas inda wannan halin ya haddasa ga lamarin yawon bude ido a cikin yankin. Ziyarar Park Dubulbe wajen shekarar 2005 zuwa 2008 wani lokaci an samu masu yawon bude ido dubu goma da suka kai ziyara. Misali a shekarar 2016 masu yawon bude idon kusan 516 suka shiga Park Dubulbe. A shekarar 2015 kusan 764. A shekarar 2014 kusan mutum tamanin A shekarar 2013 an samu ziyartar masu yawon bude idon kusan 790 A yamma babban birnin kasar lamuran sun bambanta a nan yawon hada-hadar haraukoki na tafiya daidai a fadar Annafi Suleiman daraktan sashen yawon bude ido na yankin Yame. Yame tana kumshe da kusan kashi saba'in ko ma kashi tamanin cikin ɗari na otal-otal da wuraren yawon bude ido. Yamai ta karkata musamman kan harkokin bude ido na hada-hada kamar tararrakin muhawara na ƙasa da ƙasa ko kuma na cikin gida. A halin yanzu Yame na samun kuɗaɗen shiga masu muhimmanci. Yame ta kasance kashi 80 cikin 100 na tattalin arzikin yawon buɗe ido na Nijar. Farfadar da yawon buɗe ido a Nijar, Mauli Dayak mai aiki ta wannan fanni ya yi tunani a gudanar da yawon buɗe ido na gida da ke da ɗumbin albarkatu da za a ci moriyarsu. Euh, Yau akwai 'yan Afirka da ke da halin ziyartar Afirka, akwai 'yan Nijar masu halin ziyartar Nijar. Ba wanda zai yi awon gaba da ɗan Senegal ko ɗan Gine ko kuma wani mazaunin Yamai da ya je a gadas Mafi yawan matasa da ke rayuwa a Yamai ba su san dosa ba. Akwai matasan agadar ko zandar da ke bukatar sanin yamai ya kamata a ba su kwarin gwiwa yau akwai fulani miliyan arba'in zuwa miliyan hamsin a afirka ta yamma idan aka yi musu zancen wadabi dukkan su suna son su zo su gansu a cewar marsanu sumaila siyasar kasa bisa yawon bude ido na daukar bukatu na lokaci ta hanyar babi babin da aka fasarta kamar fifita wuraren da za a da kyautata yanayi mai fa'ida ga ma'aikatun yawon bude ido da kuma wuraren karbar sabkar baki